halin yanzu hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar kano ta cika hannu da tsohon kwamishinan ayyuka da samar da ababen more rayuwa na ganduje da wasu mutane biyar majiyar dcl hausa ta soles best ta roito cewa an kama idris wada sale wadda kuma shine tsohon shugaban hukumar kula da kwaskwarimar hanyoyi ta jihar tare da mukarraban tsohuwar gwamnatin bisa zargin karkatar da sama da naira biliyan ɗaya waɗanda aka ware domin gyaran hanyoyi guda talatin da magudanar ruwa a cikin babban birnin kanan waɗanda ba a yi ba dcl hausa ta yi ƙoƙarin jin ta bakin shugaban hukumar ta yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar kano amma abin ya ci tura duk da saƙon waya na text ta whatsapp da kiraye-kirayen waya da aka yi masa wata majiya daga hukumar ta ce waɗanda aka kama ɗin da yi wadda ciki har da babban jami'in ofishin kula da bin ƙa'idojin aiki da daraktan kuɗi da na bincike da tsare-tsare sun tabbatar da biyan kudaden ayyuka da ba a yi su ba to koya bangaren tsohon gwamna ganduje suka ji da wannan kamu da hukumar yaƙi da cin hanci ta yi wa wasunsu shehu isa direba shine tsohon mataimakin ganduje kan harkokin yada labarai mutane ne da suka shigo da gilli suka taho kuma da ramuwar gayya ko abin da ya faru recently na rushe roundabout din gamman house ya ishi mutane hujja na cewa ba su da wata manufa ba su alƙibla suna yin abu ne na san zuciya bisa kuma raɗin ra'ayin mai gidansu kafin ka gayyaci mutum kana tuhumarsa da wani laifi ka fara kafa kwamiti na kundin da aka miƙa maka na karɓar gwamnati cewa hukuma kaza ga matsayar da ta tsaya hukuma kaza ga matsayarta sai ka bi wannan abin sannan ta nan ne za ka gane cewa wuri kaza akwai matsala idan ka ga matsala sai ka gayyaci waɗanda suka shugabanci wannan wajen kai ne gwamna kana da iko a gayyace su ka kafa kwamiti kamar irin abin da tsohon gwamna Malam Ibrahim Shekarau iwa Dr. Rabiu Musa Kwankwaso lokacin da ya gaje shi, ikafa Committee of Inquiry, wannan kwamitin aka zuba tsofaffin alkalai a ciki da manya-manyan tsofaffin ma'aikatan gwamnati suka ce sun kama hujja kaza a ma'aikata kaza, Rabiu Musa Kwankwaso ya yi ba daidai ba a wuri kaza, wannan dalilin ya sa har aka yi masa white paper wadda ta hana shi takara a dubu biyu da bakwai wadda Obasanjo duk kaunar da ice wa rabi Kwankwaso haka ya gaya masa ice ya hakuri domin wannan white paper an bi ta bisa ƙa'ida. Soles Base ta jiyo daga wata majiya a hukumar cewa an biya waɗannan kuɗaɗe da ake zargin yin rubda ciki kansu ga wasu kamfanoni guda uku a lokuta daban-daban sau uku. wajajen 25 ga watan afrilun wannan shekara ta 2023 dcl hausa ta ji rayoyin kanawa kan wannan lamari wannan abu ne mai kyau yana da kyau dama irin wato an samu soyin gwamnati ya zamana an bibiye ta musamman idan an samu irin wannan matsalolin na cewa wasu sun ci kuɗi yana da kyau a bincike su babban abin da ni nake gani su dawo da mutane haƙƙinsu, su dawo da al'ummar jihar kano kuɗaɗensu da suka tafi da shi in kuma bincike ya nuna ba su da haƙƙi a ciki to su ma sai a sallame su a yi musu adalci binciken ya kamata a ce an san daga inda za a fara shi ba wai bita da kula za a ringa mutane ba ko wanda sun yi abin da ya kamata a ma'aikatocinsu so bai kamata a ce su kuma sai an tarsasa sun fito da abin da bai ta karaya karya ba gwada da aka fara bincika su saboda sun tafi da kayayyaki na al'umma kuɗaɗe da aka tafi da su da kuma wasu kadarori na gwamnati wanda aka tafi da su to dama ya kamata a ka'ida a ce duk gwamnatin da ta sauka daga kan mulki ya kamata a ce a binciki tsofaffin ma'aikatan kwamishinoni da suka zauna aka yi aka aiki da su a bincike su a a bincike su irin abubuwan da suka yi da me suka yi me suka aiwatar me suka bari mai magana da yawun hukumar ta yaki da cin hanci da rashawa ta jihar kano abba kabir ya tabbatar wa majiyar dcl hausa ta soles base cewa ana kan gudanar da bincike kan tsohon kwamishinan ganduje da sauran mutane biyar da aka kama kuma da zarar an kammala bincike za a mika su gaban kuliya manta sabo dcl hausa umar ibrahim dcl hausa hausa hausa